jam'iyyar da take mulki ɗan takararta na shugaban ƙasa ya ga cewar a dukan cikin waɗannan mutanen ba don kafa kowa ba ba don kai wani ba ne ba sai don shi bisa ga hudar da kuka yi da shi ya yadda yana da yakinin cewa kai mutum ne mai aminci za ka iya taimaka mashi kuma za ka iya riƙe amana shi ya ɗauko ka ya sa ka a wannan matsayi so babu abin da ba za mu gaya ma Allah illa mu ce Allah mun gode kuma Allah kada ka ba mu iko kalla kada ka ara mana rana mu ci amana wanda ya mu wanda ya ba mu amana ko da ta sakan ɗaya ce Alhaji Ibrahim tun da aka naɗa ka wannan mukami ko aka baka wannan damar ake cewa kawai an ba da ajiyar kujeran ne a wajen ka akwai wanda nan gaba za a zo a sauya a sa sunansa wanda ake so. To ai ita ajiya ma ai mai aminci ake ba tunda ba ka ɗaukar kayanka ka ba ɓarawo da ajiya kayanka saboda haka an ma misali ajiya ce ta ai wani da ke san ibrahim masari sai ya ma Allah godiya Allah ya sanya cewa Ibrahim masarin nan ka tuna fa wanda ya bani ajiyar nan yana can karken ƙasar Najeriya ta yamma ni kuma ina karken ƙasar Najeriya ta arewa kuma harshen mu ba iri ɗaya bane ba ya ga cewar Ibrahim masarin nan mutum ne wanda yake ganin cewa ya isa a bashi ajiya to kako in ma har hakan ne kamata ya yi duk wanda ke kauna ta sai ya gode ma Allah kuma ya ƙara jinjina ma wannan bawan Allah kan cewar ya yarda ni cewar ni mai amana ne zan iya rike mashi amana yawwa to in haka ne kuma wannan fa ya nuna yadda siyasar najeriya ta juya ana maganar idan dan takara musulmi ne ya sa mataimakinsa kirista in ma kirista ne ya sa mataimakin musulmi amma apc da alamun kuna so ku yi eh, gefe ɗaya ma'ana musulmi da musulmi ne babu shakka jam'iar apc insha allahu za ta yi dan takara masu addini ɗaya najeriya nan fa da allah ya ha sa mu kawai gari mu mu a cikinta yanzu abin da take bukata ba magana addini ba ne ba magana wane ne wanda ke da amincin da zai iya ko wane ne wanda da ya taɓa yi an gani kuma yana da ingancin da zai iya shugabantar ƙasar da muke ciki